ka ce kun yi da su akwai kyautar littafi da suka ba kamar su mu ga wannan littafi ga littafin da suka bani na me kenan ya sunan littafin abin da yake rubuta a taura da dabura da linjila na ma'ana littafi ne suka yoshe na bible eh. wanda ya kunshi a taura zabura linjila kuma aka yi shi bugun hannu kamar dai yadda alkur'ani yake a bugun hannu kuma idan muka duba za mu ga cewa littafi ne da aka yi shi da ajami bugu na hannu wanda aka ɗauki yanayi na bugu na alkur'ani bugun hannu don dai ya zama cewa mutanenmu na karkara da alarammomi an ja hankalinsu da wannan ma'ana an ba su shi an kuma ja hankalinsu an ruɗe su da zuwa ga addini na kirista kamar da muke gani wannan littafi ne na farko na bible wanda ga shi kai tsaye da a jama'ar rubuta littafin farawa wato genesis kenan sai kuma surorin suka biyo baya kamar yadda muke gani an yi masa tsari da salo irin na alkur'ani don dai zama cewa an ja hankali musamman na waɗanda suke alaramomi da waɗanda suke ba su da ilimi musamman ko ba su da wayewa a fulani da suke karka da suke dazuzzuka da mutanenmu da suke karkara wannan littafi sukan yi amfani da shi wajen shiga lunguna da sako na wannan jiha domin rarrabawa kamar da ya bayani dai gashi a sumaila suka shiga suke raba wannan littattafai har ma a matsayinsa na ɗan da'awa ya zama cewa an gayyace shi domin a yi tafiya tare da shi da kuma rudi da suke ko kiransa da suke abin da yake bukata musamman sun gama mashin ɗinsu da yake ayyuka na da'awa ya tsufa sai suka yi masa tayi na mota ba babur ba to wannan ba karamin kalubale ba ne ga mu al'ummar musulmi a miƙe tsaye domin mu tallafa wa addinin musulunci mu taimaki 'yan uwanmu da suke karkara domin ya zama cewa mun kubuto da su daga cikin wannan hanya da ake jan su ta addinin kirista